الذي يرسل الرياح حتى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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باين هكا شنوا مسلمي أهل السنة نقرن عليه دكيوي da kuma mu bakin wannan ziyara da musamman wata tuntuwa da muka yi yanzu daga baya-bayan nan ta ziyartar wani bijimin malami dan baiwa haziki ashek aliyu rashid makarbi hafizahullah da shi da yan wanda suka kawo mana wannan ziyara kuma kuka ɗanɗana shi kuka ji gaba ɗaya mai mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bahaushe ya ce wai shekara kwana sai kawai ina ganin hoton haɗuwar mu ta ƙarshe a azumin da ya gabata na bara muna ma juna ban kwana muna dan mummurza idanuwa ana dan duddukan da kai abin ba daɗi saboda za a rubu da fuskoki masoyan juna shi ne kuma abin kamar mafarki yanzu gashi mun sake haduwa wai har shekarar ta cika kai rayuwar na agogon tsoro tana cike da wa'azi tana cike da darasa yanzu muna murna allah ya kawo mu wannan lokaci saboda ɗimbin fallarsa da alkhairansa da darajojinsa da in ba Allah mai kayan ba ba wanda zai iya sanin adadin waɗannan falaloli don haka wajibi mai murna kamar yadda magabatanmu suka yi murna amma da za a buɗo ɗaya shafin kuma da ya kamata komi kuka hada kwalla domin cikin shekarun da za mu a duniya yanzu an zabge ɗaya aƙalla daga wancan azumin zuwa yanzu mun ƙara kusantar ƙabari da shekara guda haka ne kuma haka bane mu daga ta kuma da sai mu ji tsoro yan hanjin mu su kadu mu birgita mu razana mu kuka da hawaye Allah ka mu rayuwar mu albarka Allah ka sa mai shigo wani lokaci da sa'a Allah ka sa mu nasu sun bayan ka a wannan wata mai albarka Allah ka azurta mu da yin azumi irin wanda zai kusantar da mu gare ka da mun yi addu'a ka karba ubangiji Allah ka kaddara mun tashi na addu'a ta zama alkhairi duniya da lahira a gare mu da addinin mu da kasar mu da makomar mu gida, ko da mu ba mu fahimci haka a ba ya Allah duk abin da namu roƙa ko da ran mu yana so idan a ilimin ka ba alkhairi ne gare mu ba Allah ka canza mana zuwa ga abin da zai alheri gare mu kuma ka amsa mana ya Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa azumin Ramadan ya cece mu kamar da aka saba gabatarwa kuma muka fara jin jawabai tun daga jawabin shugaban kwamitin tafsiri mala haruna wanda ya tsaya gabanmu da kayan amiri mala haruna sa'ad da kuma wanda ya biyo baya shugaban misir malamai na wannan gari ko wannan karamar hukuma ta alairu malam harun abdullah malam abokar abdullahi da kuma jawabin kanina na sheikh aliyu rashid makarfi wanda aka turo shi gudanar tafsirin ramadan a garin tambol a wannan shekara duka muna yi kowa fatan alkhairi ko da daga jawabin da suka gabatar muka tsaya muka takaita to sako zai shiga gari da sauran wurare cewa an buɗe tafsirin wannan shekara a wannan katafaren masallaci namun juma'a nan tudun wada a garin aleru a harkatar mulki ta darmar kumar aleru cikin jihar kebbi a tarayyar najeriya allah ta'ala muke lobo ke shige mana gaba a cikin jawaban da nake so in gabatar a rubuce kamar yadda rayuwa ta gada suna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wasu su zo wasu su tafi ba da za mu fara tafsiri mun ambata sunan waɗansu da muka rasa a garin nan waɗansu ma wato shugabanni ne a matakai daban-daban waɗansu na da alaƙa da sarauta wanda ciki hana shi marigayi sarkin wannan gari wanda lokacin da muka zo muka gabatar da ta gabanku a wannan bagire to yau ma kuma a wannan lokacin ba za mu iya faɗin wayan da muka rasa daga wancan azumin zuwa yanzu ba za mu iya ba amma dai don buga misalai a kodan sunaye guda biyar da ke gabana da su da sauran duka maza da mata manya da yara muna fata Allah ya da su da ra'amar akwai marigayi alhaji usman shehu uban ali an faɗa min alherin wannan bawan Allah ku da kuke garin kun bi na sanin alkhairansa an nuna ya yi amfani da damar da Allah ya bashi lokacin rayuwarsa ya buɗa ma bayan Allah hanyoyin alkhairi kun san haka ku shaida ne a kan ko dan wannan kai ya zama wajibi a kan mu maraka shi da addu'a Allah ya sa yana cikin yardar Allah sannan ta wasu tawassuli da wannan addu'ar mu kuma sake roƙo Allah ya yawaita mana irin wayannan mutanen alkhairi wayanda ba hidimar gaban su ko ta iyalan gidansu kadai da dame su ba hidimar al'umma suka sa gaba kuma ita suke yi har suka koma ga Allah Allah ya ruba kuncin sa ya sa yana cikin rahama mutum na biyu shine Alhaji Muhammad Jindo shi ma an faɗi alkhairinsa shi kuma ta ɓangaren karantarwa da ba da gudunmuwa wajen wayar da kan al'ummar musulmi a addinance kaga shi ma kuma shi kaji kuma ta wajen da Allah ta'ala ya hore mashi ya yi nashi iyakar abin da Allah ya hore masa har ya koma ga Allah muna fata Allah ta'ala ya mashi rahama kuma dukkaninsu Allah ya kuna musu da bayan ya sa iyalansu su ɗora a kan abin da suka gudanar na alkhairi sannan sai wani matashi matashi na alkhairi dan agaji sagir alhassan wannan bawan allah shi ma mutuwar ya ta zama wani wa'az kun dai san kokarinsa da kazar da kai wasu da koma wasu wajen abubuwa su ci gaba kuma su gudana ya tafi gusau kamar da aka gaya mun komawa makaranta allah ta'ala ya zama ah, ya kawo ƙarshen rayuwa ta kan wannan hanya kuma an yi jana'izar samarin da yawa makila mai wuce wata ɗaya banin da suka gabata Allah ta'ala ji ɗanyi da rahama kun kama yadda sunnan musa da ke shi za ni ke cewa babu abin da ke da adalci kamar mutuwa ta ɗauki babba ta ɗauki yaro da dauke mace da dauke namiji da dauke mai kirki na banzan ma ba bari da yi ba haka ne kuma haka bane da dauke mai tsafta kazami ta shi ba za ta hana ka zo wurin shi da kuma dauki shi a gaba me yasa ka hadisi kuma ba za ta tsalla ba daga iyakar da ubangiji ya baka ba daga kafa ba sani ba kabo baka ganta ma wallan da ka yi mata badanci a tseren ke zai mutuwa da Allah ina neman ki dan ƙara ragawa baka kama ganta ranta za yi ido biyu da malakul moti to an riga an gama ko labari ba yi zaka bayar ba ka ce ga malakul moti ina gani ku gyaggyara ku gyara tafiya ta nauka Allah ya ji kansu abin sha'awa cikin sunan da aka bani akwai wata bayar Allah hajiya hawa wa Ibrahim ita ma an faɗa alkhairanta ita ma wajen karantar da mata addinin musulunci da yara ƙanana kaga irin wannan ambatan ake so a yi wa mutum kuma kai ne za ka tanaje shi tun yanzu kana raye ilimi ba a makara da shi idan ba ka da shi je gurin malamai ka rusuna ka koya abinda Allah ta'ala ya sa ka koya kuma komai kankanta ta inda ka fahimta ka samu inda za ka bayyana shi bayyana ta karantar sai ma ka malami muta'allim mu'allim muta'allim kuma Allah ta'ala ya samu dace akwai mata ta biyu matar wani kwastam na soja wanda ita ba ambaci sunanta ba sai dai alkhairin ta ko alherin mijinta da sauran yan uwa kamar da na faɗa ba za mu iya faɗin su duka ba wa'annan su wakilci sauran duka muna roƙon Allah ya gafarta wa mamatan mu gaba daya ya sa suna cikin rahamar ubangiji ya kyautata bayan mu kuma ya taimake mu wajen tabbata akan wannan tabarki da muka yi imani cewa tabarki na na kwarai abu na gaba addu'a ta musamman ga shugabannin a wannan kungiya ta mu ta jama'atu zalatul bid'a wa qamatu sunna wadda ba a kanta da komai ba sai bayyanar da alkhairi karanta da tauhidi kyakkyawar aƙida sahihin imani fada da bid'a da yan bid'a ba fada da makami fada da baki ta hanyar kawo ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu da misalai daga magabata na kwarai domin rayar da zukata wajen riko da wannan addinin a dukkan matakai muna fata Allah ya ci gaba da yi musu jagora abinda ba za su iya bana alkhairi Allah ya iya musu Abin da suka Allah ya tabbatar musu kurakuran su Allah ta'ala ya yafe musu suna mu baki daya suka Allah ta'ala ya yafe a shugabannin mu na kasa zuwa na jihohi jihar Kebbi na cikin jihar da wajibi mu taya ta murna ta yi fama da rikita siyasa rikita rikita irin cikin gida amma dai alhamdulillah bisa wata nasara da shugaban kungiyar na ƙasa shek abdullahi balala mahmudullah ya jawo tawaga suka shigo jihar kebbi sai aka saita al'amura kuma tun daga lokacin mun ji shiru sai aiki kurin ake Allah ya taimaki shugaban kungiya na wannan jiha mai albarka a shek aliyu bunza shugaban musulun malamai dattijan arziki ya ga shugaban agaji su dama matsalar da ta shafe su ba matsala ce ta wannan bangarorin guda biyu kuma an yi tattalin komai yana tafiya daidai allah ya ci gaba da yi musu jagora mu kuma allah ya ba mu ikon yi masu biyayya da ta dace idan muka ga za su dan zamiya allah ya ba mu ikon shawo kansu su tsaya daidai da mu da su ba gida sannan shugabanni na wannan karamar hukuma masu mafarkin bakin mu kenan a dukkan matakan su ga shugabanan muna tare da shi ga shugaban mulkin malamai ga shugaban agaji wannan su ne murhun da suka taru suka samar da kungiyar izala kuma ake ta tafiya a haka da daɗi ba daɗi wannan ya ɓata mu wancan ya haƙuri wancan ba ɓata mu wancan ya haƙuri tun da ya fahimci ɓata ba da ganga ake yi kawai ƙarƙashin ƙoƙarin neman daidai ne zai matsayinka na ajiji wani zai maka ba daidai ba da ka fahimci ba da ganganye ba ba da manufa ba sai ka ce ka yafe mashi ka yi tafiya da Allah ka kara haska zukatan mu gane amfanin juna amfanin tafiya tare sai da za mu yi hakuri da juna ni in fahimci ni kaɗai ba mu iyawa kai ma gane kai kaɗai ba ka iyawa kana buƙatar gudunmuwa ta a bangare kaza da yanki kaza da waje kaza da shiya kaza ni ma ina buƙatar gudunmuwa ka a tashi kaza da bangare kaza da waje kaza wanda da za a bar mun wannan wajen da kai ka fi dacewa sai abin ya lalace kila kai ma da za a bar maka wajen da ni kuma nan na kwarewa ƙwarewa abubuwa sai ku tabarbare kenan ina buƙatar gudunmuwa ka ina buƙatar shawara ka ina buƙatar sassaucin ka ina buƙatar yafiyar ka dukkan mu muna buƙatar juna shi sa ma wataƙila ita ce hikima ta sa Allah ba ya kiran ka kai kadai duk matsayin ka ni ma duk matsayina bai kira na ni ne kadai sai dai kira mu a dunkule tun daga usulubi makki usulubin na da al-makki usulubin na da al-madani ba a kiran kun mutane lokacin ana maka suka dan ce ya ayyuhan nasu kaza kaza kaza kaza ko ya bani adama kaza kaza kaza kaza ba haka ake yi lokacin ana maka ya ka dawo madina kuma ba ya ayyuhan ladina amanu kaza kaza kaza ya ayyuhan ladina amanu kaza kaza ko da la tafa'alu kaza ko in fa'alu kaza kaga ba kai ya aka kira ba dan tun daga nan ka dauki darasin cewa ashe aikin ba ni kadai zan yi yanzu idan Allah ya baka dukiya ka gina wannan masallacin kai kai kai to za ka cika shi da sannoli da sai kaɗi sai ka gina sai kuma aka baka kai kaɗai aka kaki zuwa ga gini ya kai gini komai an gyara kayan aikin da Allah ke so na masallaci sai ba masallata ina amfanin ginin da shi kenan da ka gina tana bukatar ka taru da kai da masallata kuma daga lokacin da zama kammala ginawa ka miƙa to ba ka da wani tasirin fifi ko nuna wani matsayi a kan kowa ka miƙa ma Allah Allah ke so ya karba da kai da sauran masallata matsayin ku guda in ma wani masallaci ya fi kai kalafi sai dai shi juye da mujiya Allah ya tsawaki sannan dukkan masu taimakon addini daga kowane daga bangaren yanzu muke shigowa sai muke ganin masallaci an sabunta shi da fenti an kawata shi ya zama kamar bana aka gina shi wanda ya yi wannan aikin na ba ta Allah shi gaba da haka ta masa al'amuransu na rayuwa al'amuransu na addini al'amuransu na mu'amala da jama'a Allah shi gaba da buɗa masa da duk waɗanda suka gani su kuma suka ce kai wannan mutum Allah ya ba shi dama da yawa yana ta ina ma ni Allah ya ba wannan dama in yi wanda ya fi shi su ma duka Allah ya tara mutum alkhairi da duk wanda ya buɗe baki ce kai masha Allah Allah ya sa albarka duka sun nuna goyon baya kenan kuma sun nuna ana tare duka muna fata Allah ta'ala ya tara mutum alkhairin da ke ciki kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon raya wannan wata mu raya sa mu raya daransa da ibada ta ka ƙara kai mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan muna yin addu'a da waɗansu bayan Allah su kuma da suka sadaukar da dukiyarsu don yada wannan karatu da muke yi mutum na farko da ya kamata an ambata a nan ba rabon ambata shi ba saboda yana da wani irin tsini haka bai suka san a faɗi ba amma dai da ba shi sa na ba don na faɗa wallahi ba abin da zai shafi ladan Shi ne mejo Janar Suleiman Zakariya Kazaure shi ne ya ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu da muke yi a nta zaria bara shi ya shirya da su ban san nawa aka ba amma ana gama kwakwafewa take ya ce manajan ya tura mai akawun nan ba yana tura mai gaba ɗaya tura mai tura bana ma haka ake mutum na biyu akwai alhaji sani muhammad zaria sani zariya ake ce mashi mutumin zariya ne a nan angon muke tare da shi amma mazaunin legan ne shi kuma sun yake harkokinsa shi kuma shi ke daukan nauyin sawa a rediyo kun fm da ke zariya dai har yau shi ma ya dauki nauyin sawa bara an ta sawa har azumi ya kare banan ma shi ma sun gama sikilin ya tura ban san ko nawa ba ne turau wa turawa ya tura musu kudi gaba ɗaya sai yada sannan sai shi mai masauki na nan alhaji muhammadu buhari honorable eh, a majalisa wanda shi ma shi ke daukan nauyin saka wannan karatu a rediyon jihar kebbi da ke nan birnin kebbi shi ma muna fata allah ta'ala ya samu shi da alkhairi majalisar agaji wajibi mai maku addu'a ta musamman domin da kulawarku da tsaronku ga abubuwan hawa da kayan aiki da shauran dai wurare daban-daban wanda kuke sa ido kuke taimakawa suna fata Allah ta ba ya fata muku da alkhairi ya sa kowa da alkhairi Kowa uba masu saurari da babu ku karatun ba zai yiwu ba so da ka addu'ar ku ta musamman ce ta musamman nake ƙara yi muku amma dai in fara da kaina ko Allah ta'ala ya cikin alkhairi na ji wani mai addu'a a munasaba irin wannan sai addu'a ta shi ta birge ni sai ce yanayin ma dukkan mahalarta wannan taro fata alkhairi kuma yana roƙon Allah gaba ɗayan ku duka Allah ya tattara ku cikin gidan aljanna rantar kiyama sai ya ce amma bayan na shiga addu'a ta ko yawa to kuma sai kuma ya dawo duniya ita ma sai bai kyale ta ba yace kuma ina fata Allah ya cika muku aljifanku da wuraren ajiyar ku da tarin nerori don ku ma Allah hidima ya ni kuma Allah ya cika wa aljihun da daloli ai addu'a ta yi ko kuna ku su cika da nairori ni kuma na su cika da daloli Allah ya tara mu a cikin dukkan abin da yake so kuma ya da shi abinda za mu rufe da shi a gurgujen ba na manta da wani abu ba shine kusan yau wannan gabatarwa za mu yi kuma mun yi sai dai in sanar da mu gabar da za mu tashi tafsiri gobe in Allah ya kai mu kun san mun fara suratul a'raf sura ta bakwai kuma makiya mun yi duk abin da za mu yi kiran shi muqaddimar surar tun daga fada da bid'a wanda surar ta fara da shi abin mamaki surar makka ta fara da bid'a fada da bid'a fada da bid'a ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ba la rama haka ne ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u ba ce ko in ce da bomb ne kan bid'a da hanyoyin bid'a ittabi'u me ma unzila ko an saukar da bid'a daga sama akwai wani bid'a guda daya wadda ake kira wani abu akwai mu hasana ana tsaya ma wuri ta ce wani hasana ga ya mana hanyar da ta biyo daga sama ta sauko a matsayin na bid'a babu ko ita ce gaskiyar magana to me aka ce mu bi ma unzila ilaykum min rabbikum sannan wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun sannan da zo batun za a tambaye mu za a tambaye wanda aka turo za a tambaye mu da aka turo wurin mu za a an yi wannan maganar eh, mizani sikelin ayyukan bayi an yi maganar halitta ɗan adam na farko da irin gumurzun da annabi adam alaihi salatu wasalam ya sha fama da shi a zaman shi na aljanna tsakanin da iblis dalil la'anatullahi ta'ala alai sannan an kawo bayanai masu yawan gaske bayan wannan an koma amma ubangiji subhanahu wata'ala kirari an karanta da mu adabu du'ai duka a matsayin sharar fage da shimfidar wannan sura sannan aka je kai tsaye cikin babban jigon abinda sura take karantarwa shine batun gargadi al'inzar da batun annabawa da Allah ta'ala ya kawo kisoshinsu ta ta a cikin wannan sura mai girma domin fito da ma'anar al'inzar ɗin sanda yana cikin jigon darasin ita wannan sura da zamu da haka idan Allah ya kai mu gobe lafiya kan aya ta hamsin da tara kuma farkon kissan manzan farko da aka kawo cikin wannan sura annabi no alaihi salatu wasalam nan ne inda za mu tashi sai a je a duba a dan nazarto domin idan mun zo a rika taimaka mana da inda aka ji mun yi tsaka a zuwa a nan wurin kaza ne sai mu ci gaba da taimakon juna baki ɗayan Allah ne Allah muke roƙo ya mana muwafaka ya ba mu dacewa da dacewarsa ya ba mu kakarta da kakartar wasa abinda yake so ya kai mu gare shi da kudurta shi da aikata shi da furta shi da kuma tsarkake zukatan mai sa mi don Allah ya Allah dukkan wanda ya bada gudunmawa ko komai kankanci ta ko ta goyon baya ce don gudanuwar irin waɗannan majalis na alkhairi sai Allah ya saka mu kungiyar zala da alkhairi kuma ya kamata mun Allah ya tuno da ni in yi mana ta'aziyya in jajanta mana wani rashi da muka yi a kan hanyar tafiyar su ta tafsiri inda kungiyar izala ta tura su bangaren da shek muhammad sani ya haya yake mu shi da ake sa bangaren da misali shugaban majalisar malamai na jihar nasarawa a da babban wato mataimakin babban organizer secretary na majalisar agaji na can bangaren gaba daya suka yi hadari yanzu ma ne ke karin bayani shi malamin hada matarsa da diyarsa duka Allah ya karɓi kwanan su a kan wannan wannan ba karamin abin tausayi bane mu gare mu da suka bari su ko mu ne musu fata alkhairi ila wanda suka yanke nan gaba ɗaya haka muke musu fata Allah ya ji kansu da zamara ta aljanna makomansu ya Allah idan ka tashi karɓar rayukan mu ka fi mu ta hanyar shahada ta azurta mu da shahada ya Allah muna roƙon ka zauna da mu lafiya ka yaye mana dukkan damuwar da muke da ita ka sa mai azumi ya zama mabudin karɓar addu'o'in mu da za su kawo ƙarshen wannan fitintunu da rigingimu muna ganin tura ta kai bango muna fata ya zama inda ma al'usuri yusura da yanzu cikin usurin nake da Allah muna roƙon kawo muna yusu zan takaita a nan da fatan Allah ta'ala ya kasa mutuwa da alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه. da ainihin